Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta ya ce tare da Murtala Faruk Sanyi na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 19 ga watan Afrilun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Murtala ba mu kanin labarai. To binta ana ci gaba da gwabza yaƙi a titunan babban birnin ƙasar Sudan a yau Laraba yayin da bangarori biyu da ke faɗa da juna suka yi kunnen kashi da shirin tsage ta wuta na sa'o'i 24. India ta kama turbar kasancewa ƙasar da ta fi kowace yawan jama'a a duniya inda za ta zarta ƙasar China da yawan mutane miliyan biyu da dubu ya zuwa tsakiyar shekarar nan ta 2023. shugaban koriya ta kudu ya ce kasarsa ta kera tauraron dan adam na leƙen asiri na soji irinsa na farko a duniya kuma yana shirin kaddamar da harbashi nan ba da jimawa ba kanin labaran duniya kenan bayan labaran duniya za mu nufi jihar adamawa a najeriya inda ake ci gaba da tsokaci da bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da zaben da ya dauki hankali biyo bayan riga masallaci da wani baturen zaɓe ya yi da sakamakon zaben muna kuma da hira ta musamman kan halin da 'yan najeriya ke da ke zaune a kasar sudan ke ciki yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin manyan jami'an sojin da ke rike da madafin iko a kasar muna kuma tafa da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu elika ya shirya kuma zai gabatar da kuma tafsirin watan ramadan amma yanzu ga murtala da labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. An ci gaba da gwabza yaƙi a titunan babban birnin ƙasar Sudan a yau Laraba. A yayin da ɓangarori biyu da ke faɗa da juna suka yi kunnen ƙashi da shirin tsagaita wuta na sa'o'i ashirin da hudu. An gano tare da jin ƙararrakin fashewa da harbin bindiga a tsakiyar birnin Khartoum a kusa da ma'aikatar tsaro da filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na birnin yayin da mayaka suka mamaye tituna da suke wayan ba kowa. an kwashe daren talata ana tafka kazamin fada duk kuwa da sanarwar da janar abdul fatah al-burhan kwamandan rundunar sojin sudan da janar muhammad hamdan da galo suka wato shugaban rundunar tsaron kasa suka bayar da yammacin jiya talata na tsagaita wuta a daidai sa'ad da amurka da majalisar ɗinkin duniya da shugabannin kasashen afirka suka matsa lamba domin kai ƙarshen yakin wanda ya tilasta wa mazauna kartum da dama fakewa a cikin gidajensu sanarwoyin biyu wato sanarwoyin sun biyu ne bayan sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi magana da burhan da da galo inda ya kira gare su da su dakatar da yaƙi domin ba da damar isar da ayyuka da kayan agaji ministan tsaron kasar ukraine ya faɗa a yau laraba cewa makaman kariya daga hare-hare ta sama sun isa a kasar jami'an ukraine sun daɗe suna roƙon ƙawayen ƙasashe da su samar musu da makamai na zamani da za su iya harbo makama abokan gaba kuma sojojin ukraine ɗin sun kwashe tsawon watanni suna karɓar horo amfani da makaman a amurka da turai a safiyar yau laraba jami'an ƙasar ta a ukraine sun ba da rahoton hare-haren jiragen sama maras matuki da rasha ta kai da dare a gundumar odessa da ke kudancin ukraine yuri krok shugaban rundunar sojin ukraine a gundumar ta odessa ya ce jiragen maras matuki sun haddasa wuta a wani gini to amma babu rasa rayuka rasha ta faɗaɗa amfani da jiragen sama maras matuki domin kai hare-hare a ukraine ciki har da auna gine-ginen gwamnati yau laraba sakataren tsaron amurka lloyd austin ya bayyana goyon bayan kudirin kasar sweden na shiga kungiyar kawance ta nato da yake jawabi a lokacin wata ziyarar da ya kai a sansanin sojin moscow na kasar sweden austin ya ce amurka na fatan ci gaba da fafutukar da kuke yi ta samun shiga nato kuma za mu yi aiki tukuru domin tabbatar da aukuwar hakan kafin babban taro sweden ta gabatar da bukatar ta na shiga kungiyar ta nato tare da kasar finland domin mai da martani kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine a shekarar bara a hukumance finland ta shiga kungiyar kawance ta wato ta shiga kungiyar kawancen ne a farkon watan afrilu yayin da bukatar sweden ta sami tsaiko sakamakon kin amincewar kasashen hungary da turkiya nan ba da jimawa ba murtala zai kawo mana karashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko To kamar yadda kuka ji a farkon shirin biyo bayan sanarwar da hukumar zaben a Najeriya reshen jihar Adamawa na ayyana Honorable Ahmadu Umaru Fintiri a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar 'yan siyasa da kuma al'ummomin jihar na bayyana mabambantan ra'ayoyi kamar yadda za ku je a wannan rahoto da wakilinmu lado salisu garba ya aiko mana daga adamawa Umaru Ahmadu Findiri of PDP, having satisfied the requirement of the law, hereby declare a winner and... Farfesa Muhammad Mele kenan lokacin da ke ayyana wadda ya yi nasara a zaben gamna a jihar Adamawa. Tuni dai magoya bayan gamna Ahmadu Umaru Fintiri na jam'iyyar PDP a jihar Adamawan suka bige da murna da kuma annashuwa a jihar sakamakon ayyana jam'iyyar a matsayin wadda ta lashe ƙuri'u masu rinjaye. Dr. Aliyu Idihon wadda ke zama wakilin jam'iyyar PDP a dakin tattara sakamako da ke harkwatan hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Adamawan. Nan take kuwa na fara yi masa tambaya ko ya ya ji da wannan sakamako? Mun gode Allah, mun gode Allah subhanahu wa ta'ala. Ma a Najeriya akwai sauran hope a Najeriya. Najeriya bata lalace kamar yadda mutanen APC suke sama za su lalata ba. Najeriya kasa ne mai doka, kasa ne wanda za a bi tarfarkin doka. Muna son mu yi amfani da wannan daman mu ce mun gode ma INEC, mun gode da an zanna lafiya a ci gaba da zaman lafiya. lafiya Allah taimaki gwamna shi ma gwamna kuma ya sani ya yi mu mutanen Adamawa adalci abin da mutane suka san shi da shi suka ba shi wannan goyon bayan na wannan karo. Wakilin jami'ar APC dai bai samu halartar dakin tattara wannan sakamakon ba. Hakan ya sanya na tattauna da wani dattijo na jam'iyyar APC kuma mai gwagwarmaya a siyasar jihar Adamawa wato Honorable PP Elisha shi kuwa cewa yayi. Muna mamaki akan cewa aka sake dawo aka ce an juye abin da shi ya faɗa. Wannan tsarin dokan kuma ya kamata a gane duka duniya kafin a yi wannan electoral act sai da ya je gu majalisar datibai ɗari da tara suka yadda ya je gu majalisar wakilai Dari uku da sittin suka yadda aka tura shi a minista na shari'a shi attorney general ya duba ya yadda sa'anan kuma ya mika shi ga shugaban kasa shugaban kasa ya ramgaɗa ma wannan dokan hannunsa a ran ashirin da biyar ga watan biyu dubu biyu da ashirin da biyu to za mu yi mamaki tunda wannan dokar ta ce in yayi furshi ba mai canjawa to ya aka yi ita kuma hukumar zaɓe ta karan kanta tana saba dokar zaɓenta. Profesa muhammad mele wadda ke zama a kawun hukumar zaɓe mai zaman kanta wato inec shine dai ya ayyana sakamakon zaɓen gwamna a jihar adamawan wadda ya ayyana gwamna ahmadu Umar fintiri na jam'iyyar pdp ya lashe zaɓen kujerar gwamna da ƙuri'u dubu ɗari hudu talatin da ɗari takwas da sittin da ɗaya ita kuwa sanata aishatu ɗahiru ahmed binani na jam'iyyar apc wadda ke bin sa da ƙuri'u dubu ɗari uku da casa'in da shida da ɗari bakwai da tamanin da takwas sai kuwa honorable sa'ad mc tahir na jam'iyyar jam'iyyar NNPP wadda ke da ƙuri'u dubu hudu da ɗari takwas da hamsin da biyu. Haka dai kiryan ya ta tafiya. A yanzu haka dai magoya bayan jam'iyyar PDP a jihar Adamawa sun buge da murna da kuma annashuwa hadima da gode wa Allah da aka ayyana wannan sakamakon. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. hadalla an gaishe ka Lado Salisu Garba da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga murtala da karashin labaran duniya. India ta kama turbar kasancewa kasar da ta fi kowace yawan jama'a a duniya inda za ta zarta kasar China da yawan mutane miliyan biyu da dubu ɗari tara ya zuwa tsakiyar shekarar nan ta dubu biyu da ashirin da uku a cewar wasu alkaluma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a yau Laraba. alkaluman sun bayyana cewa kasar ta kudancin asiya za ta kai yawan jama'a biliyan daya da miliyan 428,600 inda za ta zarta china mai yawan mutane biliyan daya da miliyan 427,700 china ta kasance kasar da ta fi yawan jama'a a duniya tun daga akalla shekara ta 1950 shekarar da aka soma kididdigar jama'a ta majalisar ɗinkin duniya kasashen na china da india dai duk suna da sama da mutane biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu waɗanda idan aka hada su za su ba da adadin sama da kashi ɗaya bisa uku na yawan mutanen duniya biliyan takwas shugaban koriya ta kudu kim jong-un ya ce ƙasarsa ta kera tauraron dan adam na leƙen asiri na soji irinsa na farko a duniya kuma yana shirin kaddamar da harba shi a wata rana da ba a bayyana ba kamar yadda kafar yada labaran ƙasar ta bayyana a yau laraba wajen makamai da rokoki da suka gabata sun nuna alamun cewa koriya ta arewa na iya harba tauraron dan adam zuwa sararin samaniya to amma kwararru da dama na ta babar ko tana da ingantattun na'urorin daukar hoto da za su yi amfani da su domin leƙe asiri daga tauraron dan adam din domin kuwa ana fitar da hotuna maras inganci ne sosai bayan harba makamai a yin wata ziyara da ya kai a hukumar kula da sararin samaniya ta kasar a jiya talata Kin ya ce samun tauraron ɗan adam na leƙen asiri na soji na da matukar muhimmanci ga Koriya ta Arewa domin samun damar amfani da makamanta na nukiliya kamar yadda ya kamata. tare da Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu garzaya Sudan inda 'yan Najeriya da ke zaune a kasar da ke cikin ɗaruruwan 'yan kasashen ƙetare da ke zaman zillimi biyo bayan rikicin da ya yi sanadin asarar rayuka da raunata ɗaruruwan mutane. a hira da alheri grace abdu dr umar ahmed muhammad wani dan najeriya da ke zaune a birnin khartoum ya bayyana cewa ya zuwa yanzu ba su sami labarin cewa lamarin ya ritsa da wani dan najeriya ba yayin da ya ce an rage jin karar bindiga a yanzu dai gaskiya za mu iya cewa da sauki fiye da lokuta da suka shuɗe a baya muna jin karan makamai da kuma kamar jirage suna zagaya su so duka muna jin wayannan abubuwan ko muna jin labarin irin harsashe da suke fadawa makotan wuraren da wasu ma sun mutu wasu kuma sun ji rauni so muna jin wayannan labaran amma dai daga jiya zuwa yau to gaskiya abin da dan sauki to akwai waɗanda suke bayyana cewa sanadin wannan tashin hankali rikici da aka samu mutane da mm. dama sun kaurace wa su kana kusan sai ka ce shaguna abincin da suke da shi kayan masarufi suna karewa To gaskiya eh, akwai abubuwan da suke faruwa adatan mutanen Sudan idan idi ya zo so da fada babu fada ana zaune lafiya ko da rikici dama suna tafiya ƙauyukansu su su je su yi sallah su wannan shine al'adansu. So abin ya hada daga rikici ga kuma sallah ta zo da haka kowa yana kama hanya yana fita. Wani matsala ta Eh, wannan fitina ta sa ya fita wani kuma a'a saboda dama adatan ya saba zai tafi gida don ya je idi ne yake sa yana tafiya kuma gaskiya kulle shaguna saboda yanayi na rashin tsaro tunda ana fitina da gwamnati kin ga babu cikakken tsaro to shi yasa ake ta kukulle shaguna ana dan bude ya zuwa wani dan lokaci wani lokaci kuma su kulle to kafin wannan rikicin ya halin rayuwa yake a inda kuke To gaskiya Sudan asalan tunda Sayyid Umar Albashir ya bar eh, hukunci a wannan kasan aka shiga yanayi na tsanani na rayuwa komai ya zama ya yi tsada ya yi ninkin ba ninkin abubuwa din su abin da ya sai a hankali gaskiya tun da umar albashir ya bar kasar nan ake fama da wahala komai ya yi tsada babu abin da yake da sauki Tunda ka daɗe a sudan ba za ka mm. rasa sanin kila yawan 'yan Najeriya da ke wurin ba akwai 'yan makaranta akwai waɗanda suke aiki kamar ka da dai sauransu. Me kake ji daga bangaren 'yan Najeriya don akwai wani sako da na gani daga wani ɗalibi da ba ma a Sudan yake ba yana Ingila ne ya ke neman gwamnatin tarayyar Najeriya ta kwashe ɗaliban Najeriya da suke Sudan. Kana jin wani abu kamar haka? Gaskiya akwai masu kiraye-kiraye cewa a zo a kwashe ɗaliban Najeriya. So, amma yanayin yadda muke kallon abin a yanzu dai kamar da sauƙi. Bai kai ga a zo a ce za a kwashi ɗaliban ba, amma ba mu sani ba tunda mun ga sojoji suna ta shigowa akwai ko mutane da muka sani suna kiraye-kiraye a Aza State suna cewa mu taho mu zo mu zauna a wurin su idan aka samu zaman lafiya sai mu dawo mu zauna. so amma dai duk da haka dai muna nan dai muna zaune muna ta addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali Dr. Umar Ahmad Muhammad kenan dan Najeriya mazaunin Sudan a hirashi da Alheri Grace Abdu. Yanzu agogo nan Washington DC na cewa karfe 11 ne da minti 14 wato karfe 4 kenan da minti 14 na yamma a Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda yake karfe 3 da minti 14 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar niger kuma za a iya samun mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. ba ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su yanzu kuma ga shirinmu na arewa a yau. Domin fa arewa da hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin babi ne na biyu kuma na ƙarshe kan yunkurin kwamitin Majalisar Wakilan Najeriya na kafa hukuma ta musamman don kula da walwalar almajirai da sauran yara musamman da ke gararan bakan titunan arewacin Najeriya. Kamar yadda muka ambata a makon jiya, alkaluma sun nuna akwai yara ƙanana da suka kai kimanin miliyan sha uku da ke ragaita kan tituna, akasari a matsayin almajirai da iyayensu suka tura su garuruwa ko yankunan karkara don koyon karatun allo. kwamitin majalisar da ya nisanta hukumar da cewa ba ta taimakon yara musulmi kaɗai ba ce ya ce duk wani yaro zai iya cin gajiyar hukumar kuma kan karfafa tsarin haɗe makarantun allo ne da na zamani don ilimin bai ɗaya tsohuwar ministan ilimi ya aishatu jibrin dukku na daga 'yan majalisa goma sha bakwai da ke ɗaukar nauyin kuduran da fatan a kammala daga majalisar har a miƙa shugaba buhari ya sanya nu gabanin saukarsa daga karaga a watan gobe shin talauci ke sanya iyaye tura 'ya'yansu makarantun tsangaya da ba a biyan kuɗin sati balle wata ga 'yar majalisa aisha ta jibran dukko ba lallai ba saboda akwai abin da hadisin da yake cewa a nemi ilimi ko da zai kai ka kasar sin ne to wannan hadisi ne ingantacce kuma wasu iyaye sun dogara da wannan hadisi a in sun samu ilimi a nan ƙauyen su suna so su je wurin wani goni a can kasar borno ko kuma wani shehi a kawan a ce zai zo wurin shek ɗayar bauchi a kasar bauchi yadda suke so saboda ilimin wa'annan malaman su sa ma 'ya'yansu albarka kuma su yi karatu a gurin su domin neman ƙarin ilimi ba lallai ba ne 'ya'yan talakan eh. a akwai 'ya'yan masu kuɗin da suke kai 'ya'yansu almajirci saboda sun aminta da wannan ilimi na almajirci din yawwa wato abin ya zama kamar wata al'adar horar da yara ne su taso su zama eh, gwarraza su koyi zama masu zaman kansu haka. Lalle, lalle. Kuma kamar yadda na ce akwai sana'o'i daban-daban da ake koya ma a nan ɗalibai. Abi Aisha ta duku za a duba wannan al'amari an daɗe dama kai na tuna tun ma lokacin kina aikin minista an kawo labarin irin waɗannan magana haɗa karatun zamani da na addini din na haɗa boko a waje ɗaya da na makarantun allo. Wani lokacin kamar sai ka ga kamar za a yi nasara abun sai abun kuma kuma sai ya samu koma baya haka ne saboda rashin samun goyon baya ne wato dai abun yana buƙatar yaran su taso da ilimi su koyi ilimin addini su koyi na zamani su yi ta tafiya da shi sana'o'i su koyi sana'o'i domin dogaro da kai za mu iya cewa kusan wani babban aiki ne da ita wannan majalisa ta tara take kokarin cimmawa a dan kankanin lokaci da take da shi da ya saura hakan hakan ne Eh, ina ji ya shafi yi mana dan karin bayani irin kwazon da za a yi watakila ko da ma ba samu an shugaban kasa ina jin in ba ma samu an samu za a ci gaba ina ga ko da ba ya abun a nan take ba watakila dai nan gaba za a samu a cimma wannan nasara. Mu muna fata ma insha Allahu ba zai ɗauki lokaci ba saboda muhimmancin wannan kuduri muna so kowa ya kalle kudirin nan da idan basira domin a gaggauta dukkan wani abin da ya kamata a yi domin a samu shi shugaban kasa ya sa hannu. a ƙarshe ajiye ya shi jigur dukkan kina yawo kina kallon yaran nan ga sunan ko ta ina a kan tituna a gidajen mai eh, kai eh, ga ma masu bara ma gida gida ya ke yaran wallahi ina ji bacin rai saboda ina ganin ƙasata da arziki kuma ga 'ya'yanmu ba a kula da su ba wasu ƙasashen suna neman 'ya'yan ba su samu ba mu kuma allah ya bamu 'ya'yan mun gagara kula da su mu ba su ilimin da ya dace domin su ne fa shugabannin gobe din to idan ba mu ba su ilimin da ya dace ba kaga ashe muna jawo kanmu tsinuwa ne daga yaran nan kuma mu alhalin an ba mu ilimin da ya dace har muka zama abin da muka zama. Aiki ne da ya shafi kowa da kowa ya sa hannu domin ya tallafa wa yaran nan. Tabbas aiki ne da ya shafi don ɗa na kowa ne. Kuma idan fitina ta zo ba ta ware wane da wane duka yake shafan mu baki daya. Allah ya sauwaka. wato ma ko wani hoto da na gani wanda adamu yi dan jihar kebbi ya saka inda hmm. yara ne ga su cikin sanyi a wata makarantar tsangaya suna kwance a waje hmm. ya ɗaɗɗo hmm. hotunan su ga sunan kawai a fili suna kwance saboda kuma watakila rashin irin wannan hukumomi ko irin wannan tallafin da ya sa irin rayuwar su ta shiga wannan hali. wannan haka yake za a kawo kowa da kowa a ciki da iyaye da malaman su da hukuma duka a haɗa kai a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin kawo maslaha a cikin wannan al'amari na yaran sun samu maimakon ma yaran suna tafiya gwada ya zama maza ana kamar yadda ake da makarantun kwana na daɗin nan na boarding school mm. a rika dafa musu su ma abincin su kawai zangayar su a duk wannan yana cikin wannan ƙudiri shirin arewa yawa ake sauraro daga nan muryar amurka arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. A ci gaba da bada albarkacin bakinsa tsohon darakta a gwamnatin tarayya Awwal Ai Mai Dibino ya cino yadda aka inganta makarantun tsangaya zamanin tsohon shugaba Goodluck Jonathan a yankin Arewa. Awal Mai Dabino ya yi aiki a matsayin darakta a sashen mulki na fadar shugaba Jonathan ga jan hankalinsa ga iyaye kan tara 'ya'ya rututu ba kulawa. Kawai kuka na a nan da abin da zan janyo hankali shine su iyaye masu yawan hayyafa dinnan su bar 'ya'ya ba sa kula da su

wannan bai dace ba da na kowa ne in ka haifa ya kamata ka kula da shi ya kamata in ka haife shi ka san cewa zaka iya kula da shi saboda kai makiyayi ne zaka je gaban Allah zai kuma tambaye ka akan wannan amana da ya baka su kuma shugabanninmu kamar gwamnoninmu kamar shi kansa shugaban kasa yanzu da aka zaba fatanmu da burinmu shine wannan kungiya za ta assasa ta tabbatar da cewa wannan abu ya ci gaba za mu sake farfado da wannan abu wanda yake dama ba mutuwa yi ba yana nan in ka duba cikin biranenmu kamar Kano idan ka tsaya a traffic light idan kana son almajirai dubu goma a traffic light ya za ka gansu to traffic light nawa muke da su a kano banda kan hanya banda wanda suke tangarere ne a cikin gidajen mutane da su sabon gari da sauransu da wurare marasa kyau wanda yake tarbiyyar su za ta kasance barazana ga al'ummar jiha da al'ummar ƙasa baki ɗaya da kuma al'ummar wannan garin da suke ciki da aka shugabanninmu don allah su tashi tsaye su taimaka wannan yara wato a takaice ba da hankali gaba ɗaya kan gwamnati ba su ma iyayen ka ɗan taɓo su karon ƙwashe su cewa yaran nan amana ce akan eh gwamnati iyaye su ne mafi ala gwamnati tana da hakki saboda duk wani dan Najeriya duk dan Najeriya da ka zo ka rantse da Qur'ani ko Bible cewa za ka kare hakkinsa da mutuncinsa da ka ka nemi a zaɓe ka a bisa wannan ƙudurin idan baka aiwatar ba akwai hakki a kanka kuma Allah zai tambaye ka da haka ina ba su shawara lallai idan har Allah ya amsa addu'ar su ya ba su wannan kujeru da mukamai da suke nema to su ba Allah hakkinsa kar su bar Allah domin kuwa za a tambaye su ranar da za a tambaye su wallahi babu kowa sai su sai shi ba kuma wanda zai kare su sai aiki aikinsu na fata Allah ya mana jagoranci amma abin da ke na iyaye mutum ya haifi ɗansa kawai sai ya ɗauke shi je ya kai wa wani malami baya taimakon malamin baya kula da komai shi kenan shi dai ya rabu da nauyin kula da yaron kawai hankalinsa shi ya sake koma kan wani abu daban To, ɗan jarida ka san wannan abu ne da ya dauko asali. A da ba ka gane almajiri da wanda ba almajiri ba. Saboda idan aka kai malami ni na yi karatu, na yi karatun allo. Kuma tare muke zuwa da almajirai yiwo ice da za mu zo. A gidan malami ake dafa abinci duk ya ishi kowa. Sannan duk unguwanni ana dafa abinci. Almajiran nan kowane unguwa akwai almajirin gidan da yake zuwa ya ci abinci. to mutane ba su fahimci haka ba da haka sai suka dinga ɗorawa a kai suke gani kamar wasu gani ma suke wasu kamar abin ibada ne ba ibada ba ne wallahi alhaki suke ɗauka saboda za ka bar yaro da ka ba ka san cinsa ba ka san shansa ba ka ɗauka ka kai malami malamin nan ta kansa yake in ba ɗan abin da yaro je bara ya samu na almajiranci ya kawo masa ba taro da sisi da kwabo ba shi da hanyar samun wani abu ba wani albashi gwamnati ta tsayar masa ba shine abin da muke son gwamnati ta sani shine abin da goodluck ya fito da shi duk makarantu a ɗauki ɗauki census nasu da statistics nasu duk makarantu a san inda suke tukuna na ɗaya a san yawan su a san yawan malaman su a kowace tsangaya a san yawan almajiran a tantance sannan su waye iyayen su daga wani gari suka zo kowa sai a tantance inda hali kowa a mai da shi garin su saboda yanayin ya canza yanzu akwai matsalar tsaro akwai matsala ta ciyarwa akwai matsala na rashin lafiya akwai matsala na abubuwa da yawa idan wani yaron ma ya mutu sai ka ga an neme shi a rasa sai dai a ta fitar da sunan a filin cigiya da sanarwa wata ran ma za ka ga yaran har abada ba za a same shi ba wasu ma daga cikin yaran za gani saboda irin wannan yanayi an ɗauke su an sai da su a wasu jihohi an canza musu suna an canza musu ɗabi'a an canza musu addini an musu aski an lalata tarbiyyarsu hakki ne da ya ratar kan uba da gwamnati kuma allah zai tambaye mu saboda dukkan makiyaya ne masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako makon gobe allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, Dina Sura da Ma'ali Kaya da na shira kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. To a gaida Nasiru Adamu Hikaya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayu masu sauraro yanzu kuma sai tafsirin watan Ramadan. a cikin hadithin da imamu tirmidhi ya fitar hadithin abu hurairah kuma hadithi ne wanda yake tabbatacce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam Allah wadan duk mutumin da Ramadan zai shigo har ya wuce bai yi abin da Allah zai gafarta masa wannan mutumin marar rabo ne haka kuma Allah dai duk wanda za a kira sunana a gaban shi bai min salati ba jannabi haka kuma Allah wadan duk wanda zai tadda iyayensa tsufa ya kai gare su bai yi abin kyala da za su yaba mai ba wannan kaga idan ka kalli wannan hadithin da kyau da karantarwarsa sai mu dawo kan tambayar ka ana son mutum ya yi abin da Allah zai masa gafara daga cikin wannan abun akwai tambayar da kai magana kai mu'amalar ka ta zamanto mai kyau musamman tun da tambayar da kai kenan kaga ya kamata a ce musulmi ya nuna yana da sako yana da wayewa yana da mutunci yana da yakana ya nuna ma wanda yake ba musulmi ba ta fa wannan azumin da nake yi Allah nake bautawa shi yasa a wani watan ma ba zan yi karya ba na wannan ai duk sabo sabo ne amma akwai sabo saboda tsarkin wani lokaci sai ka iska abin ya fi muni misali saura ka kaddara idan mutum ya sai da ma kaya ba musulmi ba ya manta da kuɗinsa a cikin mota naka ko shago to ka maida mai a nan america wasu 'yan uwa suna ban labari cewa sun sha daukan eh, mutane a mota wasu masu harkar taxi sai ka iske mutum ya mance kudinsa ko laptop ko wani abu mai matukar kima a motar musulmin nan zai dauka ya je ya kai wani lokaci kudi ne mai yawa har wannan cewa ta kai yahudawa ba su ma yadda da wani ya zama yaron gidansu mai musu aiki ya samu kuɗi in ba musulmi ba saboda suna ganin waɗannan musulmin sun nuna halaye na gari to da haka wannan abu ne mai kyau da ya kamata mu kara gyara tsakaninmu da allah mu nemi kusaci zuwa gare shi mu tuba mu yi kuka kan zunubanmu mu ƙara ƙanƙan da kai gare shi fatan mu allah ya ba mu iko da jajircewa da kafewa mu waye gari ramadan in ya fita mu zamanto cikin wanda Allah zai kalla ya ce da su inna hadha kana lakum jaza'a wa kana sa'yukum mashkura Masha Allah yanzu kuma sai labarai a takaice To a takaice ana ci gaba da gwamza yaƙi a titunan babban birnin ƙasar Sudan a yau Laraba a yayin da bangarori biyu da ke faɗa da juna suka yi kunnen kashi da shirin tsagaita wuta na sa'o'i hudu An gano tare da jin kararrakin fashewa da harbin bindiga tsakiyar birnin Khartoum a kusa da ma'aikatar tsaro da filin jirgin saman kasa da kasa na birnin yayin da mayaka suka mamaye tituna da suke wayan ba kowa. ministan tsaron kasar ukraine ya faɗa a yau laraba cewa makaman kariya daga hare-hare ta sama sun isa kasar jami'an ukraine sun daɗe suna roƙon ƙawayen ƙasashe da su samar musu da makamai na zamani da za su iya harbo makama abokan gaba kuma sojojin ukraine ɗin sun kwashe tsawon watanni suna karɓar horon amfani da makaman a amurka da turai yau laraba sakataren harkokin tsaron amurka lloyd austin ya bayyana goyon bayan kudirin kasar sweden na shiga kungiyar kawance ta nato da yake jawabi a lokacin wata ziyara da ya kai a sansanin sojin moscow na kasar sweden austin ya ce amurka na fatan ci gaba da fafutukar da sweden din take yi na samun shiga nato kuma za su yi aiki tukuru domin tabbatar da aukuwar hakan kafin babban taro india ta kama turbar kasancewa kasar da ta fi kowace yawan jama'a a duniya inda za ta zarta kasar china da yawan mutane miliyan biyu da dubu ɗari tara ya zuwa tsakiyar shekarar nan ta dubu biyu da ashirin da uku a cewar wasu alkalumma da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a yau laraba shugaban koriya ta kudu john ah, ya ce kasarsa ta kera tauraron dan adam na leƙen asiri na soji irinsa na farko a duniya to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan allah ya kai mu yanzu a madadin murtala faruk sanyin na wanda ya taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleimani ranke muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ku huta lafiya ma'asalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe